wala me to alal muallif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa Allah ya masa rahama muna magana ne akan diya koyan yan wana haka ne wala tahmilul al-aqilatu qatla amdin wala atirafan bihi aqila dangin mutum wanda wato wanda ya yi kisan kai ba su aka ce za su taimaka su biya diya ba to in kisan ganganci ne ba za su biya ba ije ya biya ko kuma itirafan bihi kisan da ya yi da kansa ya ce shi ya yi kun fahimci wannan yawa ba za su yi ba kenan a lokacin zai kasance fi malil jani kenan dukiyarsa shi wanda ya kisan sai a je a biya yace wa inna ma lam tahmilha al-aqila li ihtimal at-tawatu'i bayna al-qatil wa wali al-maqtul wa tahmilu min jirahin ko min jirahi al ne yawa za su iya daukan kamar rauni na kuskure da aka yi ma kana qadar sulusi fa aksar rauni na kuskure da wani yayi wa wani wanda bai wuce kamar wan over ba ko sama da haka to wannan akila za su iya ɗaukan biya ɗin wal ja'ifa da kuma rauni da aka yi wa mutum na ja'ifa menene ma muka ce ja'ifa satin da ya wuce shi ne me ya fasa kashi ma'amuma fa har ya kai an ga kwakwalwa uwa to kamar raunin da aka yi irin na Allah katulul wato jirahul khata wanda bai wuce kamar ɗaya bisa uku ba sama da haka wa makana ko na shiga wani abu ne ma wa tahmilu min jirahil khata'i ma kana qadru sulus fa aksar ko wa ma kana duna sulusi fa fi malil jani wa amma al ma'muma wal ja'ifa amdan amma kamar kisa rauni da aka mutum na ma'amuma ko kuma ja'ifa wanda duk mun karanta da kusa tun da ya wuce um, amdan da gangan to mai hukuncin wannan faƙala malik za a biya diya maliku ya ce zalika alal aqila dangin mutumin shi za su biya dangin mutum shi za su biya in ji maliku wa qala aidan inna zalika fi malihi to ya kuma dada fada shi maliku din Allah ya masa rahama lalle wannan zai kasance ne a cikin dukiyarsa illa an yakuna adiman sai dai in mara shi ne shi ne adim daga adamu ne sai dai in talaka ne fatahmiluhu al-aqila sai danginsa su dauka li'annahuma la yuqadu min amdiha saboda ba a yin sakayya wanda aka yi na ganganci an gane ko amma dai zance na farko shine almashhur huwa alqawl magana farkon nan dai da imam malik ita ce wa kadhalika haka kuma ma balaga thuluth saddiya wancan na farko da aka fara ma kana kadar thuluth din one over three. ana nufin na diya ne ba na rauni ba ko yawa wa kadhalika ma balaga qadar sulusad diya raunin da ya kai daya bisa ukun diya mimma la yuqadu minhu li'annahu mutlafun mene qawat kam kisas dukkan raunin da ya kai daya bisa ukun a menene diya ko kuma cin wanda ba a yin kisasi a kansa shi ma yana da wannan hukuncin da muka ambata li'annahu mutlifun saboda yana tafiyar da rai wato anan abin da yake so ku fahimta kun ga kamar ita ja'ifa da ma'amuma waɗannan ai ba za a yi musu ba za a yi sakayya ba saboda an ce za a saka za a kashe mutum ko ba ka bane wani ya yi wa wani raunin ma'amuma aka ce sai an yi kawat an yi kisasi a zo a rama sai ya dauki karfe ya rantaba masa shi an fasa masa kai an ga kwakwalwa bai mutu ba wannan din zai iya an fasa kan ga kwakwalwar kuma dalilin wannan ya mutu kun fahimci wannan yawwa to shine wannan ba a yi sai dai a ce a biya me yawwa a biya jiya to shi ma wannan hukuncinsa a hukuncin farko imamu malik ya ce alal akila ko hukunci na biyu kuma ya ce a'a shi zai biya sai dai in bai da shi amma an ce mashurin zance shine me me da mashurin zance a me mashurin zance alal aqila alal aqila wala taqilu al aqilatu man qatala nafsahu amdan aw khata tofa eh, eh, eh, wannan ba biyan diya yan uwa ba sa biyan diya ga wanda ya kashe kansa da gangan ko kuma da kuskure to kamar yaya cewa aka yi man katala nafsahu wanda ya kar kansa ba wata diya da za shi ya kashe kansa da gangan ko kuma da kuskure ya je ya kashe kanshi shi ya zama hadar ya zama jininsa ya zuba a iska an wajabta diya ne akan wanda ya kashe wani shi ko ko to wanda ya kashe kansa fa ya kashe kansa kuma a bada diya gawa <laughs> yan uwansa ne dama masu biya yanzu idan Allah ya kiyaye in wani dan uwanka ya je kashe wani kai da kai da yan uwansa za ku haɗu ku biya diyar to sai ya kashe kansa da ganganci ko da kuskure to shine an yace ba za a biya ba ba za a ba da diyar ba saboda shari'a ta wajabta biyan diya ne akan wanda ya kashe wani ba wai wanda shi ya kashe kansa ba sai ce wato aqilul mar'atu rajula ila sulusi diya rajuli ko wa tu'aqil kalmar tu'aqil tusawi ne ma'ana da mace da namiji ne da mace da namiji ne wajen diya kenan shine wa tu'aqilu almar'atu rajula ila sulusi rajul har izuwa duk rauni da za a yi ta yi duk ɗaya ne har zuwa sai in ya kai 1 over 3 ɗin diyar shi namiji to nan suna shan bambam kenan za ta yi ta karban abin da namiji yake karba har zuwa inda diyar ta kai sulusu diyatar rajul fa'iza balagatha raja'at ila aqliha in ta kai 1 over 3 ɗin diyar namiji to za ta koma iya a matsayin ta na mace ko tunda ai mun faɗa akwai bambanci tsakanin diyar mace da namiji a mun faɗa ko mun faɗa ba an faɗa mun karanta ai sai yake cewa wan nafaru yaqtuluna rajulan mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya annafar mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya fa innahum na bihi za a kashe su dukansu da wannan mutum ɗaya mutane arba'in suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to in an zo kisasi za a kashe su duka arba'in ɗin du wasakaranu in katala kutila wanda ya sha giya ya yi maye kula da wannan hukuncin ya sha giya ya yi maye ko ya maye da wani abu in katala in ya je kashe wani kutila shi ma a kashe shi wancan annafar din a gurin malaman luga ana ce da nafar ne daga mutum uku zuwa tara kawai a gurin malaman luga amma a gurin malaman fiƙihu aljama'a su ne annafar wannan fa'ida wannan kuma mutumin da ya je sha abin maye i kashe wani kaji ko yani as-sakranu bi muharram kamar wanda ya sha giya ya san cewa haramun ne ko ya je sha wani nabizi ko ya je sha wiwi ko na abu in katala in ya kashe wani kutila shi ma a kashe wa in katala majnunun rajulan faddiyatu ala aqilatihi idan mahaukaci ha in ya je ya kashe wani faddiyatu ala aqilati waye waye zai biya diyar to nan fa kamar malam yana so ya nuna mana fa shi fa duk wannan kaucewar hankali ko mutum hankalinsa ya kauce ya je ta barga fa nan fa sai an yi kisasi kun fahimci wannan a sai an yi biya diya wa amdu sabiyi kal khata'i gangan din yaro daidai yake da kuskure ne kula fa da karatun wannan yanzu gaɓoɓin magana ne dunkule a dunkule ke ta kawo mana wa in qatala majnunun rajulan faddiyatu ala aqilatihi kashe wani yan uwansa sai sun biya diya wani ya sha kwaya ya je kashe wani sai an kashe shi wa amdu sabiyi kal khata'i gangan din yaro yaro ya dauki wani abu da ganganci kai kar kai da gangan ije yayi tunda da yaro ne bai balaga ba to kal khata kamar kuskure ne mana ba za a yi masa mu'amala ta me ta gangan ba wa zalika ala aqilati kuma wannan yana kan dangin shi in kana sulusar diya fa aksara idan dai 1 over 3 din diyan ne ko sama da haka wa illa in ko ba haka ba fa fi malihi to a cikin dukiyarsa ne yaron yana da kuɗi wa tuqtalul mar'atu birrajuli ana kashe mace in ta kashe namiji war rajulu biha kuma ana kashe namiji in ya kashe mace wannan ittifaqan a wannan wa tuqtalul mar'atu birrajuli ittifaqan wannan malamai sun ittifaqi ana kashe mace in ta kashe namiji ko to amma wa yuqtalu rajuli ar-rajulu idha qatala al-mar'a khilafan shin idan namiji ya kashe mace za a kashe shi wannan akwai saɓani jumhurin malamai sun ce za a kashe shi wai me yasa aka yi saɓanin ba an ce muku diyar mace ma ai ba diyar namiji ba ne ko ba haka ba ne ko a gado ma adalai zakar mislu hazil yi." to ne wasu suna ganin namiji kimarsa ta wuce don ya kashe mace a kashe shi amma jumhuru suka ce sai an kashe shi saboda Allah ce katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi mace nafs ne النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ونشين هو كينا ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح أنا إن قصاصي tsakanin mutane da mutane libadin idan wani ya soki wani a yi kisasi kisasi shine inda ka soke ni in soke ka ka tsinke min dan yatsa tsinke ma dan yatsa ka cire min hakuri in cire maka ka fasa min ka in fasa maka sai dai in ya kai ma'amuma ko ko ja'ifa to ana yin kisasi fil jirahi amma a cikin rauni reza ya sa ya yanke ka ya bare ma fata to kai ma ka sa reza ka yanke shi wala yuktalu hurrun bi abd ba a kashe ɗa don ya kashe bawa ba a kashe mai ɗa don ya kashe bawa amma wa yuktalu bihi abdu idan bawa ya kashe ɗa shi kuma mai sa a kashe shi wannan ana so a nuna ma darajar ɗa ta fita ta bawa wala yuqtalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri amma wa yuqtalu bihi al kafir in ku kafiri ya kashe musulmi sai an kashe shi saboda me lian al-islam ya alu wala yuwala alai li darajat al-islam a yanzu da mu adamu kasan ba hukuncin Allah yake ba wala qisasa baina hurrin wa abdin fi jurh babu kisasi tsakanin da da bawa akan rauni kamar misalin da yayi wa bawa rauni ba kisasi a ce sai an rama ana yin kisasi ne li wujudi ta fi in an samu jinin naku ya zama daya matsayin ku ya zama daya sai a yi kisasi ina fata ana fahimta ma'ana aljani yayi musawati da almajniu alaihi fil hurriyati wal islam da ai masa kisasi da dan uwansa da bawa da bawa musulmi da musulmi kafiri da kafiri amma musulmi da kafiri a'a ko kuma bawa da ɗa kaga ba za a yi ba to wannan kenan wa abdin fi jurhin ko wala ka sasa baina hurdin wa abdin fi jurhin ko wala baina muslimin wa kafirin haka tsakanin musulmi da kafiri wasa'iqu wal qa'idu wal rakibu daminuna lima wati'ati dabba to wasa'iqu direba ko mai tuka wani abu Walƙa'idu da wanda yake jagoranta wanda yake tuka abu duk ana ce da shi ƙa'id allazi ƙudu sayyara wal rakib da mahayin abu yana kan abin hawa Ba mi nuna lima wati'at alaihi wati'at dabba su za su biya akan su za su biya da dabba su ta taka kamar yaya kana hau kana kan doki kana cikin tafiya kurin dokin ka je taka dan jinjiri ya kashe shi zaka zo ka ce a ai doki na ne ya taka a'a sai ka biya kana tafiya da mota kana da bas ka je ka take yaro zaka ce wallahi ba kai ka taka shi ba mota ce ta taka a'a babur kake tukawa ka je ka rafke wani zaka ce wallahi karfe ne buge shi ba ni na buge shi ba a'a kana tuka mota sai ka je ka tafka hatsari sai mutum uku suka mutu dole sai ka yi azumi ina eh, inam eh, waye sababin mutuwar su kai ne kana tuke da akori kura kana tafiya kana gudu kurin sai wani sai ya sufa idiro baka sani ba yana sufa idiro sai ya yana faduwa tayar ka ta murgine shi sai ka yi azumi katul khata ne amma sai ka yi azumi Ah, ah. kun fahimci wannan tayyib wa ma min ha min ghairi fi'lihim aw wa hiya waqifatun li ghairi shay'in fu'ila biha fadhalika fahadar to amma abinda ba su suka yi ba ko kuma dabbar an batta a sake kaji ko sai ta je ta aikata barna dokin ka ne ka daure ka tafi kurin ya tsallaka ya je taka wani jariri ya kashe shi to nan ba ruwanka ko ya zama hadar eh ala jama'a jubar mota ka ce to mota zai yi wannan misalin to amma bari buga misali ka bar motar ka eh zai iya yiwa motar ka ce ka batta ka ajiye ta kurum sai ta gangaro kayya kayya yara suna wasa kurum sai ta take wani ba kowa a cikinta ta to ya wannan zai hau sai a ce me yasa baka sa ta handbrake ba ko kuwa eh to ta tsinke eh yaya ta fita taya kana ciki kana tukawa ah, to da baka tuka ta ba ta yi gudu ta fita <laughs> ina fata kuna fahimta to wannan kenan wa ma ma fi bi irin au ma'adanin min ghairi fi'li ahadin fa huwa hadar duk abin da ya mutu a cikin rijiya ko wani ma'adani bi'ir rijiya ko wani ma'adani min ghairi fi'li ahadin ba wani ne ya sa sababin mutuwar ba ko hadar shi ma jininsa ya tafi a banza sai wata najjamu diyatu alal akala fi thalath sinin to wannan za mu tashi